hukunce-hukuncen layya a hakamul udhiya hakika Allah ya halitta bayansa akan son kusantar sa da ayyukan neman kusanci Allah ta'ala ya ce kuma kowace al'umma mun sanya mata ibadar yanka domin su ambaci sunan Allah akan abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima lallai daga cikin ababen da ake samun kusanci zuwa ga Allah da su akwai layya kuma lallai tana daga alamomin musulunci na bayyane kuma sunnoninsa masu ƙarfi kuma lokacinta yana farawa ne daga bayan sallar idi kuma yana karewa da faɗuwar ranar yini na goma sha uku <coughs> daga cikin ayyamu shirye. layya ba ta inganta sai da dabbobin gida bahimatul an'am wato raƙuma da shanu da tumaki da awaki don haka ba ta inganta idan aka yi ta da kaji ko zomaye ko baraye ko barewa ko wasunsu kuma sunna ne abin layya ya zamto mai kyau mai kitse kuma da wannan aka fassara faɗin Allah ta'ala kuma duk wanda ya girmama abin ibadarsa kuma duk wanda ya girmama abin ibadodin Allah to lallai ita girmamawar tana daga takawar zukata kuma dole ne ababen layya su cika shekarun da shari'a ta gindaya musu dangane da raƙuma shine shekaru biyar dangane da shanu kuma shekaru biyu dangane da awaki kuma shekara akuya kuma shekara ɗaya dangane da tumaki kuma rabin shekara wata watanni shida don haka layya baya inganta idan aka yi ta da dabbar da bata kai shekarun da aka gindaya mata ba ko da kuwa dabbar tana da kitse don haka dabba mai matsalar ido wanda matsalarta take a bayyane ba ta isarwa haka ba ta isarwa dabba maras lafiyar da cutarta yake a bayyane haka gurguwa da gurguntanta yake a bayyane haka ƙwanjamammiya wato mai tsananin rama amma abin amma aibin dabba a kunne, ko a ƙaho ko a wutsiya to makaruhi ne a ilayya da mai irin wannan aibi sai dai baya hana ingancin layyar sai ka yi kwaɗayin abin layyarka ta zamto mai kyau wanda ta kubuta daga dukkan aibuka kuma ka sani lallai karɓuwan ayyuka yana ɗamfare ne da lamarin takawar zukata Allah ta'ala ya ce abin sani dai Allah yana karɓa ne daga mutane masu takawa